Bismillahir Rahmanir Rahim. Fitsarin fako, kashi na goma. Turo kofa yi da ƙarfi, ta yi wata irin zabura tare da tattare jikinta waje guda, domin ta san kwanan zancen, ba zai wuce hamana ne ya zo ya azabtar da ita ba. Sai dai saɓanin tunaninta, Alhaji labaran ne da kansa, bayansa kuma hamana ne da kuma Salisu, wanda tun wasu subarisa suke biye da su, ta hanyar wayar salulan da suka yi tiresin. wata irin dariya ya ce da ita bayan san aje masa kujera ya zauna. Hama ne sa ya ɗauko ta kamar ‘yar tsana, ya don kwafar da ita a gabansa. Baya-baya ta so mai tana kuka, jikinta ko ina rawa yake. Wato ke tsagera ko? Ai dama da ganin idanunki sai jinin Halima lantana. Ko gaba ɗaya danginku in shiga shara ba shanu ne? To bari ki ji abin da baki sani ba. Garin irin wannan shishige na ku ne na tura uwarki kiyama. Haka ma kakarki, na kuma yi amfani da ƙarfin iko na na mallaki ƙanin uwarki. ya zama na na ta hanyar yi mini safarar miyagun ƙwayoyi da kuma kayan ta'addanci. Zara idanu tai bakinta a buɗe, ya yi murmushin mugunta. Eh, kuma ni Alhaji labaran ni na kashe mahaifin wanda kike takama da shi, wato Alhaji Husaini Gilbowa, saboda ya shigo gona ta. Ni na saka hama na ya kashe shi tare da mai ɗakinsa. Na kuma sa aka ƙone gidansu, domin na mallaki duk wata kadara da yake takama da ita. Kai makihin Allah ne, kuma ƙarshenka ba zai kyau ba. ina da tabbacin ta kama ni da kai sai asirinka ya tuwon da izinin Ubangiji. Ɗauke ta yi da mari, bakinta ya fashe kanta ya bugu da bango. Ya sa ƙafa ya take gefen cikinta, ta saki ƙara mai amsa kowa. A daidai lokacin ne barisa suka ƙaraso cikin gidan ta hanyar sanda, domin sun bar motocinsu da wasu jami'an tsaro a can bayan gidan gudun jin motsi. Sauri suka ƙara, kuma a lokacin ne masu tsaron gidan suka soma ankara da akwai bakin fuska. Sai dai sanin makama aiki irin na ƙwararrun jami'an tsaro ya sa kafin sa farga sai ka shiga yi musu kisan mummuƙi. Hanya da sautin murya a fana ya fito nan barista ya nufa gadan gadan. Gaba ɗaya babu wani tsoro a tare da shi. Sannan a hankali har isa bakin tagar. Daidai lokacin ɗaya daga cikin yaran hama na ya banka kofar da tsananin ƙarfi yana faɗin oga kwalawa. A kuma daidai lokacin aka soma musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da yaran Alhaji Labaran. Kallon kallo aka yi tsakaninsu. Mamaki ƙararre wanzu akan hama hamana da ubangidansa. Ya aka yi aka san muna nan? ko ka aiki wani cikin gari ne ba aiki kowa ba labai ya za a yi wannan gangancin tsaye alhaji labaranye ya tsaye da idanunsa a kan salisu da ni jikinsa ya soma rawa ta koyi har zuwa gabansa ban taɓa zato ba salisu ni za ka wa dunduniya ya labai alhaji oga hannu ya sa ya shaƙe masa wuya yana haɗe shi da bango da ne ya soma wuntsil wuntsil haufana ta saki ƙara a karo na biyu daidai lokacin barisa ya turo kofa ya shigo hannunsa ɗauke da bindiga ya sai tashi yana furta yu a under arrest kafin ya ƙara ƙarasa hamana ya kwashe kafafunsa ya faɗi rubda ciki gara ta sake kwalawa ta yi kansa daidai lokacin da ya sai tashi da bindiga ta yi tsalle ta dire a gabansa take harbin ya same ta a kafaɗa Ƙara da ta saki da wadda barista ya saki ya yi daidai da shigowar jami'an tsaro ɗakin haka samu wani mai zafin nama a cikinsa ya harbi hamana a kafa yayin da wani ya yi wufi ya doke hannun alhaji labaran daga wuyan salisu ya faɗo ƙasa baya ko motsi nan da na aka fara tattare su yayin da masu zafin nama a cikinsa suka fara yunkurin fita da aufana wacce take kamar mataciya banda gumi babu abin da baba barista ke yi babi na sha biyu suna fitowa aka yi ƙoƙarin saka aufana da Salisa a mota domin ceto ransu yayin da wasu jami'an tsaro suke riƙe ta da hamana da yaransa a gefe kuma alhaji labaran ne aka taso ƙeyasa sai zara idanu yake kamar an jijjiga ɓera a buta kankace kwabo yan jarida sun kewaye wajen suna ta ƙoƙarin ɗaukar hotuna wanda hakan ya faru ne a shirin barista. Domin so yake duniya ta jiyo da hankalinta gaba ɗaya akan sanin haƙiƙa na alaji Labaran. A yi haƙarsa ta cimma ruwa. Domin fuska alaji Labaran ta ɗauko raɗau tare da bayanin 'yan jarida kan suna son sanin abin da ya kawo shi wajen. Lokacin da aka isa da su asibitin cikin gaggawa aka karɓe su. Nan da na aka shiga ba su aufa na taimakon gaggawa. An yi nasarar cire mata harsashin yayin da aka yi mata allurar bacci. Kamala na kusa da ita, ko nan da can ya matsawa. gani yake kamar idan ya motsa wani abu zai iya samunta. Salisu ko ruwan da aka sa masa bayan ya farfado bai gushe ba sai da ya tabbatar ya ba barista waya da ya rikodin ɗin muryoyin Hamana da Alhaji Labaran yayin da suke yi wa Afana izgilanci da laifukan da suka aikata. Kankace kwabo labari ya kewaye gari. Duk wata kafar sadarwa dauke take da rahotanni kan samun Alhaji Labaran tare da 'yan ta'addansa a keɓantaccen gidansa inda suka yi garkuwa da matashiyar lauyan nan. Wasu ma har da ƙari kan yadda al'amuran suka wakana. nan da nan hankalin shugaban jam'iyyarsu ya tashi domin kasancewarsa ɗan su, kamar ɓacin suna ne gaba ɗaya a ranar ya kira mitin na gaggawa akan yadda za su shawo kan lamarin nan da nan suka yanke abin da zai fushe su hira ta musamman suka kirkira kan muhimmancin kyautata matasa a gidajen rediyon fikira da wannan damar suka yi amfani ɗaya daga cikin mabiyansu ya kira da nufin jaje kan abin da ya faru a yi kuwa nan shugaban jam'iyyarsa ya fara Allah wadai da inda yake shiga ba ta nan yake fita ba Take ya sanarwa kan cewa ai ma ya daɗe da barin jam'iyyarsu, shiru suka yi basu faɗa ba. Sun tsige shi daga takara, kuma sun kori ɓata gari irinsa daga cikin jam'iyyarsu. A kuma ranar wani cikin abokan jam'iyya adawa, ya fito yi magana a gidan rediyo da amsa kowa, kan suna da tabbacin za a iya munamuna a fitar da Alhaji Labaran, abin da suke kira da kafar ungulu. Kankace me, mutanen gari sun fara yin ca, Haka shiga zanga-zanga tare da yage duk wata takarda mai ɗauke da hotonsa. duk wani waje kuma da suke da tabbacin mallakinsa ne suka shiga ƙonawa hakan ya haifar da ƙaramar tarzoma da sai da ta hadasa aka saka dokar ta ɓaci na hana yawo tsawon kwanaki uku abin da ya haifar da surutai kala-kala hata da gidan alhaji labaran sai da aka sa matakan tsaro saboda mutane sun nemi ƙona gidan yayin da ma'aikata kaso goma na gidan suka haɗa ina ya nasu suka gudu halima halima halima kina ina maza zo ki ji abin da ke wakana yau nesa ta zo miki kusa Ubangiji ya yanke miki. Daidai lokacin ta fito daga ban tana sauri. Haba ladi, wani wani irin kwala kira ne kamar karan farauta. Ke dai in baki ba ni waje, ana bikin duniya akan yi na ƙiyama. Ta faɗa tana kara mata rediyon a kunnanta. Daidai lokacin da ɗan jarida yake bayyana mai sauraro abin da ya faru da kuma halin da suka samu matashiyar budurwa. Take jikin Halimatu ya kama rawa. Ladi ban fahimta ba, me ya samu aufanan? Wannan ne ni ma ban sani ba. amma dai tabbas asirin Alhaji labaran ya fara bankaduwa, kuma duk yadda aka yi da sa hannunta a ciki. Sake nutsuwa suka yi suna sauraron rediyon. Sai ga hirar da aka yi da barista raɗau muryarsa na bayyana. aufana na karɓar kula a asibiti da zarar komai ya daidaita za su shiga da ƙara kotu domin ƙwatar 'yancinta. Ya ƙara da cewar suna buƙatar gwamnati ta tsaurara tsaro domin kula da Aufana da Salisu. Take wani farin ciki ya bayyana akan fuskarta. tabbas yanayin da ta ji murya Abdullah kaɗai ya isa ya gamsa da ita akwai nasara a cikin tafiyar. Da haka ta shiga godewa Ubangiji akan abin da ya musu. Lallai mahaƙurci mawadaci. Cikin ƙanƙanin lokaci ta tara ƙananan yara ta soma raba musu alawa. Kwanci tashi babu ya a wajen Ubangiji. Haufana na samun kula daidai gwargwado. Duk wani so da gata tana samun sa a wajen Kamala da Babu Barista. Haka ma babu laure. Saboda sosai likita ya faɗa akan kulawa da ita saboda matsalar zuciyarta. da bangaren jami'an tsaro ma suna samun kula daidai gwargwado. Duk wata hanya da barista ya san Alhaji labaran na da ita, wadda za ta ba su matsala ya yi ƙoƙarin toshe ta. Cikin ƙanƙanin lokaci ya shigar da ƙara kan neman kare haƙƙin 'yarsa da alhaji ya garkuwa da ita, kan ƙoƙarinta na bankaɗo laifin da ɗansa Mudassir ya aikata. Duk wani mai haramtacce alaƙa da Alhaji labaran a wannan lokacin hankalinsa ya mugunta shi. Yayin da mabiyansa ɓoyayyu suka shiga neman mafita ganga-ganga, sai dai kuma kash hakan ya gagare su. domin dai kifi yana ganin ka mijar koma. Dambarwa Zaman kotu na farko Kotun makare take da ɗan adam, kowa a muhallinsa, ko ƙwaƙwaran tari ba mai yi sai da dalili. Kamar yadda dokar kotu ta nana na zuwa da wuri, musamman ga lauyan da yake kare wani ɓangare da ke ƙara da kuma wanda ake tuhuma. Hakan ce ta kasance ga su barista, don ƙarfe takwas da rabi suka iso kotun, yana zuwa ya samu abokin aikinsa har ya zo wato barista da Ma'aji ya miƙa masa hannu suka gaisa ya zauna su masu afana suka nemi waje suka zauna kotun ta tsit can odili wato magatakardar alkali ya bangin kofa da alkali ke shigowa har sau uku take kowa ya miƙe alkali ya shigo daga bisani ya ta kimbo kowa ya ta kimbo sannan ya zauna kowa ma ya zauna ya ja takardu ya yan rubuce-rubuce aka so mu gabatar da shari'a ta farko kan wata mace da mijinta aka gama yanke hukunci daga bisani kuma aka gabatar da wani hukunci na shekara ashirin kan aikata fyaɗe da wani tsoho mai shekaru saba'in yi wa wata yarinya. Shari'a ta gaba ta rage ita ce ta sa aufana, da haka suka kasance cikin shiri. Mai sanarwa ya tashi ya sanar kamar haka. Shari'a ta gaba ita ce shari'a tsakanin Alhaji Labaran Tanimu, korarren ɗan takarar gwamna, inda ake tuhumarsa kan yin garkuwa da matashiyar lauyan nan Aufana Halimatu Labaran. Ya koma ya zauna. Barista ya miƙe cike da nutsuwa kuma cikin girmamawa. Sunana Barista Abdullahi Alhussein Gilbowa. ni ne nake kare ɓangaren masu ƙara ya risina ga alƙali alamun girmamawa ya koma ya zauna sannan abokin aikinsa ya miƙe sunana barista haladu zakari ma'aji ni ne lauyan da yake kare waɗanda ake tuhuma shi ma ya kamar yadda barista abdullahi ya ya koma ya zauna alƙali ya 'yan rubuce-rubuce sannan ya ba su damar magana clark wato mai gabatarwa ya miƙe ya fara magana kotu na son ganin alhaji labaran da ake tuhuma take kotu ta yi tsit cikin takun ta ya fito babu kodar a tare da shi ya nufi dok yanda aka tanadar wa masu magana ya tsaya yana kallon kowa ɗaiɗai nan da nan waje ya tsit ido ya masa ca mai gabatarwa ya koma ya zauna Alkali ya dube shi kai ne alhaji labaranta ni mu ai kai ma ka san ni ne alkali. ya faɗa a gadarance zare gilashi alkali yayi na san kai ne amma tambayar ka nai kai ne alhaji labaranta ni mu yanayin yadda ya magana da tsauri ya sa ya amsa ni ne mai girma mai shari'a. Ka ji abin da ake tuhumaka da shi? Na ji ya mai shari'a. Shin ka aikata? A'a, sai da ya ɗan dube shi sannan ya sake magana. Lauya mai ƙara, ko kana da abin cewa? Miƙewa barista Abdullahi yana ɗan risinawa. Ina da abin cewa ya mai shari'a. Kotu ta baka dama. Na gode ya mai shari'a. Ƙarasawa ya kafe alaji labaran da idanu. Ka daina kallo na malam, da wasu idanunka kamar ɗan bude ya ji barkono. Ka tausasa kalamanka Alhaji Labaran, cewar alkali. Murmushi barista Abdullahi ye tare da gyara rigarsa. Alhaji Labaran, ko za ka iya gaya mana ranar biyu ga watan nan, kana ina misalin karfe biyu da rabi na rana. Take hanta cikinsa ta kaɗa. Ya tana a daidai wannan lokacin suna tare da Kamala, yana gargaɗinsa kan ya ja a ofana kunne da shiga gonarsa. Ina gidana tare da iyalina, ya furta muryarsa na ɗan rawa. Jiya barista ya tare da cewa, ya mai shari'a, Zan so kotu ta bani damar ganin Kamala. Tare da mai ɗakin Alhaji Lab. Mai ɗaki na bata da lafiya. Ya yi saurin katse barista. Ba tare da alkali ya dube shi bai furta an baka. Na gode ya mai girma mai shari'a. Mai sanarwa ne ya miƙe yi sanarwa. Kotu na buƙatar ganin Kamala tare da mai ɗakin Alhaji Labaran. Kotu ta yi tsid. Sai ga su sun fito. Alhaji Labaran tsabar mamaki kusan faɗuwa ya a cikin abin tsayawar. Ganin matarsa a tsaye kan daga-daganta. Ba ƙaramin kaɗuwa ya ba. damar tsaya barista ya ba kamala bawan Allah ya sunanka sunana kamala labaran namu ya samu amma an fi sani na da gundul mecece alakarka da alhaji labaran ni babban yaronsa ne juya alƙali ya yi tambayi alhaji labaran shin gaskiya ne shi yaronka ne kallon barista haladi ya ya daga masa kai alamar ya amsa domin yana son ya shirya kamala ta guni da haka ya amsa da shi ne babban yaro na kuma amintacce na rubutu alƙali sannan ya ba barista halar da damar ya ci gaba da aikinsa. Ko za ka iya faɗa mai sauraro alaƙa da ke tsakaninku? Objection ya mai shari'a, barista na sanya sako wani abin saɓanin abin da ya tsayar da mu, cewar barista Haladu yana huce. Ƙorafi ya karɓi barista, ka kiyaye, cewar alƙali. Kai ya gyaɗa, sannan ya ci gaba. Shin a daidai karfe biyu da rabi na ranar biyu ga watan nan, kana ina? Ina tare da Alhaji Labaran a gidansa, Tare da ni akwai iyalinsa Hajiya Maryam, wadda take zaune akan keke marasa lafiya sakamakon matsalar yiwa jiki. A wannan lokaci ne kuma ɗansa Mudassir ya shigo yana kunkuni tare da mita. Kan Afana ta ba da shaida da za a kama shi da laifi, sakamakon ya bige 'yar wata mabaraciya a cikin tukin ganganci har ta rasa ranta. A take mahaifinsa ya fito da waya ya kira jami'an tsaron da suke da alhakin karɓar kes ɗin, ya ja kunnensu tare da basu maƙudan kuɗaɗe don su rufe lamarin. Ya kuma ɗauki waya ya kira babban sa Hamana tare da tabbatar da su saka ido akan duk wani motsinta. Ka tabbatar da an yi hakan? Alkali ya katse shi. Na tabbata ya mi shari'a, kuma ga hajiya Maryam nan ma a tambaye ta. Ya ba shi amsa cike da karsashi da ƙwarin gwiwa. Hajiya Maryam abin da ya faɗa gaskiya ne? Gaskiya ne ya mi shari'a. Ta amsa kai tsaye. Shin menene ki da Alhaji Labaran? Mijina ne, kuma uban ɗana ɗaya tilo mu dasir. Shin kin yarda abin da ake tuhumarsa zai iya aikatawa? Ƙwarai ko ya mi shari'a, domin wannan mutumin ba ƙaramin mara imani ba ne. duk da kasancewarsa uban ɗana da na haifa. Ba zan gaza bayyana a duniya haƙiƙaninsa ba. Mutum ne mara imani da tsoron Allah, bai san kowa ba sai kansa. Zai iya komai domin cikar burinsa. A kan na ya yanka yarinya 'yar shekara goma, ya zuba jininta a wata ƙwarya da ke ɗakinsa. Wadda yarinya ta kasance ya ce ga amintaccen likitansa. Ko da yake, har da uban 'yar aka gudanar da komai saboda son duniya. Dalilin ganin da na musu ne suka watsa mu wani ruwan magani, gaba ɗaya komai na jiki na daina aiki, ji da motsi, sai dai gani da ido kawai komai yi min ake kuma haka ya ci gaba da shigowa da ƙananan yara yana haike musu akan idona yana mai bayyana min wannan sirrinsa ne kuma sai dai na mutu da shi kullum burina shine ubangiji ya ara min dama da zan bayyana wa duniya waye mijina take kotun ta ɗauki hayaniya kowa na faɗin albarkacin bakinsa yan jarida kuwa sai murna suke na samun damar na ɗan labari domin ko ba komai wanda labaransa suka fi fita da yawa za su kwashi kuɗi ta ɓangaren abokan hamayya. alƙali ne ya tsawa ta hanyar doka gudumar umarni kowa ya tsit barista abdulla ne ya risina ya godiya tare da tabbatar da ya gama tambayarsa alƙali ya dubi barista haladu lauyan wanda ake tuhuma ko kana da abin cewa ina da shi ya furta a takaice zuciyarsa babu daɗi Dr. badamasi ko duda da ba a ambaci sunansa ba ya tsargu da kallon da mutane suke masa musamman matarsa da ta miƙe tana rusa kuka ta fita ta bar kotun bayan ta yaba masa baƙaƙen maganganu tasowa ba da Haladu ya yana murmushin mugunta. Shin me ya kai ka gidan Alhaji Labaran a wannan lokacin? Kira na ya kan wani aiki da zan yi masa. An zo inda yake so, so yake jefa kamala a tarko. Shin wani aiki ne? Tsakanina da shi ne, ba dole kowa ya sani ba. Ya ba shi amsa kai tsaye. Kamala ka tausasa kalamanka, cewar alkali, kai ya gyaɗa tare da neman afuwa. Ya mai shari'a, ya kamata kotu ta binciki mai kamala ya je a wannan lokacin, domin bincike ya tabbatar mana da cewar a wannan rana jami'an tsaro sun kama shi kamala dauke da wata mota shaƙe da buhunan kayan objection ya mai shari'a barista Haladi na ƙoƙarin ya shigo da wani abu da zai rikita shari'an nan barista abdullahi ya furta yana share gumi ƙorafi bai karɓi ba alƙali ya furta daga bisani barista Haladi ya yi murmushin mugunta ya ci gaba ko ba haka ba ne kamala haka ne sai dai kuma kayi tuya ka manta da albasa domin wannan mota da kake ikirarin an gane da ita ba mallaki na bace ba kuma kayana bane a cikinta komai da komai da yake a ciki mallakin wancan azzalumin mutumin ne da yake tsaye muryarsa ta soma rawa ya ci gaba tunda ban kada kake bukata a shirye nake na bayyana kowaye shi ko da hakan zai sa na karbi hukuncin da ya dace da ni ne cikin kuka ya shiga zayyano alakarsa da Alhaji Labaran tare da bayyana irin mugayen ayyukansa ya kuma tabbatar idan ana shakku a zo da Salisu wanda shi ma ɗaya daga cikin yaransa ne. nan da nan alkali ya cire hularsa yana share zufa da take tsatsafo masa tsabagen mamaki kotu fa ta nemi rikicewa tilas alkali ya bada umarnin ɗaga shari'a tare da tabbatar da an zo da salisu da kuma hamana wanda aka tabbatar yana hannu salisu kuma ƙasa da sama babu shi abin da ya ɗaura kan barista ta tamau domin da shi aka fara gudanar da shari'ar suna fitowa bakin kotu 'yan jarida suka yi musu ca kowa na son ya ji ta bakin kamala da taimakon jami'an tsaro aka saka shi a mota domin alkali ya ba da dama a kulle shi kuka kawai afana ke yi sai yau take jin haushin kanta na rashin duba littafin da baba barista ya ce ta duba ta tabbata da kukan da za ta yi ba zai kai haka ba suna nan tsaye suna jimamin kama kamala da aka yi hannunta cikin na barista abdallah yayin da baba laura take ƙara rarrashinta kamar almara halima ta bayyana a gabansu bayan ta baba ladi ce mahaifiyar sadiya mai aikin gidan alhaji labaran tare kuma da indo mabaraciyar mahaifiyar yarinya da madassir ya kaɗe idanu a kwana take murza domin sake tabbatar da cewar mafarki take yi ko dai gaskiya ne anna ce a kusa da ita bakinta na rawa ta furta babu barista anna daidai lokacin da barista abdalla ya jiyo bayan sun gama gaisa da kwamishina domin shi ma ya halarci zaman kotun ya kuma ji daɗin yadda komai ya fara bayyana sai dai ya tabbatar masa da kada ya damu da kama kamala zai ji da lamarin yayin da yake zargin akwai waɗanda suke da hannu na rashin salisa a wajen gabansa ne yanke ya faɗi lokacin da halimatinsa ta haske shi da murmushi har sai da ya kai hannu ya dafa kirjinsa yaya Abdullah, ta furta da murya da ko mutuwaye ya farka ba zai manta da ita ba halimatu lantanar ba sai hawaye da gudu a kwana ta faɗa jikinta ta sa hannu biyu ta mata kyakkyawar runguma dama na faɗa muku annata tana raye ko ka maida ni mahaukaciyar ƙarfi da yaji gaba ɗaya suka ɗunguma zuwa gida cikin tsananin farin ciki da walwala Barisa tsabar mamaki kasa cewa komai yayi Baba laurashe ta shiga hidima da su, abin gwanin ban sha'awa. Bayan komai ya lafa, barista ya dube ta da kulawa. Halima ta dama kina raye? Ina raye yaya barista. Na kange kaina ne daga bayyana gare ku saboda wasu dalilai. Kina nufin ki ce mini ba ki aka binne ba? Ba gawa ta bace yaya. Ban fahimta ba. Numfashi ta ja, sannan ta dube su ɗaya bayan ɗaya. Murmushin takaici ya subuce mata. Cikin rawan murya ta fara magana. Ranar da na nemi izinin ka kan zan je wajen yaya, tabbata ta gabana yake faduwa. Haka na ƙarasa. Gab da zan shiga soran na tsinkaye muryoyin siya yana tashi. Gundil, akwai garo ta yarinya da Alhaji ya gama da ita. Za ka fitar da ita a ɓoye. Yallaɓe ya sallami jami'an tsaro. Ba za su tuntuɓe ka kan komai ba. na ban fahimta ba. Kana nufin Alhaji har yara mata bai bari ba? Babu ruwanka gundil. wannan sirrinsa ne. Baya da sauri, jikina babu inda baya rawa. Na je na leƙa motar. sai na sami yarinya a kwance amma an lullube ta da yadi domin sai da na ɗaga na leƙa na gane mutum ne a kwance yarinyar kayan makaranta ne a jikinta sosai matsun fitowarsa ya sa ni maza na bar wajen ina laɓa suka zo suka wuce hamana na sake jaddada masa abin da zai yi sai da na ga fitar hamana daga gidan sannan na saki ajiyar zuciya da ido na raka yaya har ya shiga ciki yana shiga na bi bayansa yanayinsa ya nuna bai ji daɗin gani na ba bayan mun gaisa yake tambaya ta me ya kawo ni ba nuna masa komai ba na fara masa nasiha kan rayuwar da yake gudanarwa amma sai ya hau hauna da faɗa raina ya ɓaci matuƙa saboda ina sanar da shi hamana na ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka je namu ya samu amma bai bani wannan damar ba a zuciya na riƙa kallonsa ya kai wani irin mara imani ne a kashe yarinya a baka a ce ka je ka yadda ita kuma ka tafi ko tsoron a kama ka baka yi babu ruwanki da rayuwa ta lantana aiki nake domin ahalina ƙarya kake yaya idan dan mu kake wannan aikin zuwa yanzu ya kamata a ce ka haƙura da shi domin ba mu rasa ci da sha da sutura da kuma buƙatun rayuwa ba hannu ya ɗaga zai ɗauke ni da mari na riƙe hannun nashi da sauri ka bani mamaki yaya yanzu da kai za a haɗa a dinga zalunta al'ummarka to bari ka ji abin da baka sani ba wannan hamanan na ɗaya daga cikin tawagar da suka kashe mahaifanmu domin na gan shi a cikin ranar da hakan ta faru sai jikinsa ya yi sanyi ganin hakan ya sa na sassauta murya wallahi yaya da gaske nake na gane shi kuma abin da baka sani ba shine ya kashe mahaifin yaya abdallah baki ƙarya ba ai dama na daɗe da fuskanta akwai abin da kika taka a kaina murya hamana ta ratso kunnuwanmu a rikice duka muka juya yaya ne ya fara ƙoƙarin kare ni domin wuƙa ya ɗauko yunifo ne tarƙa shi lallai wannan hamana ya cika hamana ko da duk abin da yake sawa alhaji labaranci anya wannan alhaji labaran hukuncin shi bai fi kama da a sa shi a turmi a ta daka shi sai ya zama ruwa ba? Hmm, masu saurare, shin me ya biyo baya bayan Hamana ya ji abin da take faɗi? Shi ne dalilin da ya sa ya kashe ta? Ya aka yi bata mutu ba. To mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.